الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعض أولا ندري لا الهمس درن بيو شعبان أبي كالندر أم القرى kujera 1441 wanda ya dace da daren 26 ga watan maci a zarar 2020 maratan ukura allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi namu domin ci gaba da karatunmu na nahawu cikin littafin sharhu ibn aqil وانا تكن باب المعرف لألات التاريخ من يبيت إياه عندما يلتان في أبو الإباب من الشيوى الحرف تعريف أو اللام فقط فنمت إن أردت قل فيه النمط دعونا يبو الإباب من سوى الكم حمزة الإن دلام ألف دلام سوني مكا أصدق ذكر وانت أعرف تعريف كوكو لام إني كوي بندا حمزة هو بندا ألف فنمط أردت قل فيه فيه النمط لفظ النمط idan kana son kamar da shi ma'arifa sai ka ce annamat wannan shi ne darasinmu na makon da ya wuce mun sharhin wannan baiti ko mun karanta sharhin wannan baiti kamar yadda ibn aqil ya kawo shi yau muna da batutuka biyu بيتي نفر farko yana وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاضطرار كبنات الأوبر كذا وإبت النفس يا قيس الثري تشيء الإنم wanda yanzu a kansa muke tafiya cewa shi ne harfin tarif din ko adatun tarif din ba lam kawai ba وقد تزاد لازما wani lokaci za a kawo al cikin suna kuma kullum an baci sunan za a kawo al ɗin ba wai dole ya fa'idantar da tarihi cikinsa ba a'a ba dole ba ne amma kuma duk lokacin da aka ambaci wannan suna za a ga alɗin da ciki shi ne mana waƙatu za dole aziman ta yiwu a kawo al a matsayin kare wanda za a kaddara inda babu shi ma tarihin yana amma kuma za a kawo shi din nan ko za a ƙari za a kawo shi a matsayin ƙari amma kuma kullum za a kawo shi lafi ne mana lazimi duk lokacin daga wannan suna za a ga amsa da shi misali allat lat suna wani gunki ne daga cikin gumakan larabawa kafin zuwa musulunci maganar sa ya zo cikin sarfin najmi أبن أفرأيتم, أفرأيتم اللات والأزى saboda الثالثة الأخرى سبداك اللات والأزى والمناة duka suna na gumaka daga cikin gumakan larabawa gumaka manya-manya salamu to ba ga inda ake cewa lati sai dai allah kullum allah saboda haka al'im za'if ne amma kuma lazim ne kullum yana lazimtar wannan duk lokacin da za a kira wannan gumci ba za a ce lad ba za a ce allah wani haka al'an yanzu nan yanzu nan an sai a ce al'an haka allazina ko allazi ko allati hmm? ba za a ce zina ba ko ki a al'in kowane lokaci allazina za ga akwai al'inan da zumtarsa shi ne mana wal'ana da lafazin al'an da lafazin allazina ثم اللاتي ده لفظ اللاتي الذين maza kenan allati kuma fa mata saboda haka al cikin allat a matsayin sunan gunki da al'an a matsayin sunan zamani hmm, yanzu da allazina a matsayin suna mausuli hmm, ismul da allati wani suna mausul har yanzu wanda ke abin nan magana kan mata duka wa'innan al'in ƙari ne kawai ko babu su tarifin yana nan amma kuma ƙarin nan kullum za a riƙa ganin sa shine mana lazimi wal istirar wani lokaci kuma akan kawo al a cikin suna ba ta hanyar luzum ba a saboda istirari darura irin na waka za a kawo al domin baiti ya tsaya shi iya cewa tuzadu al ziyadatan lazimatan wa ziyadatan istirariya ko wa ziyaratin lizarura hmm? shi ne wa tsirari haka na akan ƙara al saboda larurar waka baiti ya tsaya ka banatil aubari an kwa ce banatu aubar amma sai a ce banatun أو أتي الأوبر الإمام أن أرى شيء يسوى ميزان بيتي يا تبتا يا فيا هكذا لبت النفس أتنين جاء لبت تمير أما سيكاو أل سبو بيتي ميزان بيتي يا فيا كيبت النفس يا قيس الصري طبعا بنغري من واقع لا مجواقع من ذا بيتي وليس النفس يا قيس عن عمري طبعا بنات أوبر نوئي لنا wani abinci mai kama da dankali a ba dankali ba ba wani yake shuka shi ba abinci ne kawai daga Allah a sahara kuma ba dole sai sahara ba wasu kasashen kura ba sahara ba ne ana samu sama a kasashe na sahara a lokacin da ake dan musu ruwa lokacin sanyi hmm, lokacin sanyin hunturu lokacin da ake ruwa kusan saman lokaci za a musu ruwa cikin wata ɗaya wani lokaci na wata biyu to a lokacin ruwan haka kawai abin za ka gabu kamar albasa haka Allah zai tsirar da shi ba gani yake ba shi da na abin kule kamar mu ce kamar dankali mu ce kamar gwaza wani lokaci za a ɗan tona kamar rabin mita haka kafin a same shi ko kyakkyawa sosai mai daɗi sosai akwai tsakatsaki akwai wanda bayi da ɗanɗanonsa ba daɗi amma dai abinci ne saboda haka su masu neman sa sun je aka yi wannan ruwan a cikin lokacin wannan ruwan da lokacin wanda za a bi shekara na ka dan fara ruwa abin nan to za a ga cewa kasan ya dan tsage haka ana iya fahimtar nan aka tona da an dan tona haka shikenan sai a ciro shi kamar da aka ciro dankali ba da wani bibiya ba komai yana nan kuma abinci ne za a dafa za a ci ko sallah na wannan ko kamar da zaga kai ruwa wurin su bado ko su itatuwa a teku ko manyan tafkuna za ga cewa gashi kamar ciyayi wata ilar kawar itatuwa kuma duk akan ruwa ne ba ba ƙasa suke taɓa ba ko ne to wani kiransa kam'a kam'a ɗin na akwai nau'i mai kyau sosai ana kiransa us'ul shi fari ne sosai yana daɗi sosai sosai da kyau ne ko kuma wanda ake kira abin nan banatu aubar bayi da daɗi sosai shi bayi da kyau sosai to almuhim dai idan banatu aubar aka ce banatu aubar al'aubar ɗin nan shine wannan shine mahallin karatun mu abin da muke so mu fahimta ba ko a ce banatun aubar a ce bana tun aubar al'imman menene shi za'id ne ba tarihi ya kawo ba amma ittirari ne saboda baiti mizanin baiti ya tsaya wazi haka nan sun kace kaza wa dibtan nafsa ba makon ka ce wa dibta nafsan ya fulani wato tsabar nafsu karenka ya yi daɗi hankalinka ya kwanta sai ka ce wa itta nafsa wa ifta an nafsa al'in nan menene shi za'is ne amma an tsare eh, lidarura wadi ko lidirar to wannan shine darasin al'in nan da muka karanta makon da ya wuce alif da lam din nan shine yake fa'idan da tarifi ko lamɗin din yake bada fa'idan da tarifi al wani lokaci zai zo a matsayin za'id ko bayi nan akwai tarifi yana nan ma saboda kasancewarsa ko rashin kasancewarsa ba shi ke kawo tarifi ba amma kuma kullum za a sami shi da wannan kalma mun ba da misalin sa'an nan lokaci zai zama to za'id ba lazim ba ne ba kowane lokaci za ka same shi da wannan kalma ba sai a halin darura halin darura ta kan zo ne lokacin mai waka an fahimci wannan baitoci to bari mu shiga shara ذكر المصنف ابن عقيل يتي mai littafi sahibul kulasa kenan ibn malik يا أنبتا في هذين البيتين يقول أن أنبتتك قدابي لمك كرمتا ينزو أن الألف واللام ألف دلام تاتي زائدة تنازوها أمدئين كأي هو معنى كلمة نعنى سنن وهي سؤال الدلام إنن fi ziyadatiha idan sun zo a matsayin ƙarin nan da suke zuwa sukan zo ne ala qismaini a bisa kashi biyu lazima lazimatan wa ghayra lazimatin haka muka rinta ku alif cikin alif da lam cikin allat lazim ألف دلام تكين الآن لازم ألف دلام تكين الذين لازم ألف دلام تكين التي لازم وغير لازم كما تكن زو با لازم با كما رأيك بنات الأوبر بنات الأوبر وهذه لما مكتي لتنفس با لازم بني saboda lura shi'riya sa aka ce iftar nafsa ثم مثل الزائدة اللازمة بالله sannan sai ya buga mana misali alif da lam da take zuwa lazima ya ba mu misali inda take shiga lafazin lat allata sunan gunki ne ta wajen kaci wa wasu musanamin suna ne na gunki kana bi makka wanda yake makka wadi an ce asali suna wani mutumi ne mutumin kirki allatu wanda yake luttus sabe yana yi tattalin mu kira shi kamar hurar gida kamar dakuwa wasan hurar gida cikin aha wannan muna kiransa yana kama da abin da larabar suke kira sabi ta ba mu kurar gidanmu kun san gari ne ko na dawa ko na mai kama da haka sai a haɗa shi da gida a soya hmm, ga maikon gida ga gari saboda haka kana cin maiko maiko ga gishi ga abubuwa da guzuri ne sosai kuma ko yanzu ma wanda ya san darajarsa yana zai sai na ci sharuwa da kudin sa kaɗan zai kosar da shi to saboda haka mutumin kirki ne yana tattalin sawik garin abin nan alkama da za haɗa shi da su dabino da wane ne wanda zai daɗi da kayan abin nan yana ba wa mutane na kiratawa baƙi da sauransu to ana kiransa ana masa laƙabi da allat ya luttu fa huwa latun asalinsa allatu allat ta biyu wadda sauƙi hurucinsa ya koma allatu lat wazi bayan ya mutu aka yi mutum mutuminsa kuma ana bauta masa ba da yawancin kuma da ake bautawa suna wakiltan wasu mutanen kirki ne ko ko a ce wannan gunke na wakiltan rana ko yana wakiltan wani abu da mai amfanar mutane ko yana wakiltan wata ko yana wakiltan wani mala'ika ko yana wakiltar wani mutumin kirki da an farar da mutane to saboda haka sanan ne bai makka a garin makka ya ba da misali har yanzu bil'an wa huwa zarfu zaman zarfi ne na zaman ba makan ba tsohon lokaci al'an shi kuma munin alfati kullum al'an yake al'ana an gina shi akan me akan fatha waqtulibat al-alif wal lam al-dakhilati alayhi amma shi al'an din nan maluman nawo sun yi sabani wannan alif da lam din da ya shigo kan an ya zama al'an ne matsayin alif da lam din nan ya fa'idan da shi ta'rifi ko me ko menene matsayinsa ba قوم إلى أنها لتعريف الحدود wasu maluman nawa sun tafi akan cewa al'in nan domin ya arrafa kasancewan abu a wuri yana nan kama fi kauri kamar a cikin maganar ka ce marartu bi hazar rajuli na wuce wannan mutumin wannan mutumin nan al'in nan ne mutumin nan da ke nan yanzu gashi nan bi hadarin da wannan mutum da ya hadarin al'an wadi yau haka nan kace al'an wato yanzu yanzu yanzu saboda kawai suna ganin cewa al'in nan li ta'rifil hudur saboda ta'rifin hudur ne لأن قولك الآن بمعنى هذا الوقت تقول لك الآن كما كانت سوى ون الوقت هذا الوقت واضح wa ala haza idan muka ɗauki al wanda ke shiga kan lafazin ana a bisa wannan ma'ana zai zamanto ba za'id ba kenan domin kullum za a bukace shi wadu za a bukace shi lazim ne sannan kuma ba za'id ba in ya zo yana zuwa da tarifi tarifin hudu bai zamanto bai zamanto za'id ba kenan wa zahaba qaumun wasu kuma sun tafi mana wasu maluman nawo sun tafi a bisa fahimtar cewa daga cikin wayannan maluma akwai shi kansa ibn malik shine minhumul musannif daga cikin maluman nawo da suka tafi a masaba ta biyu zamu ambata yanzu akwai ibn malik sun tafi akan cewa ila annaha za'idatun wannan al'im ba ta zo bane da ta'rifil hudur a'a ita za'ida ce ko tana nan ko ba ta nan shi wannan adin eh, yana nufin kan hazal zaman wannan zamani yake nufi kuma huwa mamniyun li tabammunihi ma'ana al ana gina shi an gina shi akan fata saboda yana ɗauke da me yana ɗauke da ma'anar harafi kusan kuma harufa ko wani harafi kusan ginin ne wani an gina shi akan me akan fataha irin su summa wani an gina shi akan wani akan sukuni ma irin sula hmm? wani an gina shi akan abin nan eh, duk dai na harufa da ake gini a kansu to saboda haka shi an shi ma yana da ya kunshi wani abu na ma'anar na ma'anar harafi kuma za ka ce fil makan fi hazal fil makan to saboda haka tunda ya kunshi wani abu na ma'anar harafi ya dace kenan a ce ya ɗauki wata ɗabi'a ta harafi shine ginuwa a ce ya ginu a kan wani hali guda wannan hali kuwa shi ne alfathu fataha ko wani lokaci mu ce al'an ba za mu ce al'anu ba ko al'ani ba wadi ko al'anan ba za mu faɗi haka ba ko al'anun وهو لام الهدور لأن أكد معنى لام الهدور ta wannan abin da ya shafi al allazima kenan al menene allazima wa matsala aidan billadina eh, har yanzu dai muna kan lazima din kenan ومثل أيضا بالذين هل ينذبك مثالي دا الذين دا اللاتي والمراد بهما ما دخل عليه الابن في دو ان ابوبا غدا بيو سوني لفظا لاي شيغو تشيكن سو من الموصولات ملك اسماء الموصولات دومين الذين اسم الموصول ني كما يجي الذي اسم الموصول اللذان اسم الموصول التي اسم الموصول اللتان اسم الموصول اللاتي اللائي دو ان اسم الموصول ايوه وهو مبني على أن تعريف الموصول بالصلة إذا من أوكي الإن زائدة نتكين الذين دائرين سوء التي دا الذين سوران سوء to a nan idan mun ce za'id ne kenan mun ɗauki abin da shi isul mausul ta ina yake samun tarifi yana samun tarifi ne ta sila allazina qalu ce الذين اسم الموصول قالوا شيني سلة الاسم الموصول لن دعما تستيلا هذا ما نتبع تبينك سأقول هكا الرفوان سا كثن شيء وانسا سنيني ينا فاروان يتحنير من سلة سا على وقت عندما كان أوكي الإن منيني أما الإن زائد وهو ممنون على أن تعريف الموصول بالسلة فتكون اللام والألف ko abin nan tafarkun al'alif wallamu za'idatan a lokacin da muka ce su asma'ul mausul ko mausulat suna samun tarihin su ne ta hanyar sila to al da ke shigo su za'id ne wanda ma ma'anar za'id ko akwai shi ko babu shi ma'ana ta nan ta canza o masabu ƙaunin ba dukkan maluman nawo ne suka yi da haka ba amma wata matafiya ce daga cikin wasu mutane ko cikin wasu maluma daga maluman nahu wa kharahul musammi shi ma kuma ibnu malik masabar da ya zaɓa ke yana cikin su shi sai da tashi misalin al-azza'ida ya kawo lafazin allata ko allatu ya kawo lafazin su allazina da allati wadi wa zahaba qaumun wasu kuma daga cikin maluman na wasu kuma suka tafi a akan me ila anna ta'rif al-mawsul bi al ba sila cewa asma'ul mawsulat suna samun ta'rifin su ne da al idan mun ce suna samun ta'rifin su da al to wannan misalin ba za mu wannan ba za shiga cikin wannan misali ba kenan ko domin a nan lokaci ba zaman to za'ida ba domin mausulat su zamanto ma'arifa to dole a kawo musu allin a lokacin ba za a yi da ba kenan kun fahimci wannan wuri ne ko karatun za mu tsaya ne ba zan ya kamata mu tsaya ko to ba damuwa karatunmu na gaba za mu tashi ne wa matsala aizan billazina dan baya kaɗan ko yanzu dai sai a rike mana ma'anan baitutukan nan guda biyu hmm? baitutuka guda biyu nan suna gaya mana mai al'in nan tana zuwa matsayin za'ida lazima da kuma za'ida غير لازمة ita ce وإتتي ke zamantowa اضطرارا ko للضرورة الشعرية واضح؟ to idan aka rike wannan ma mun yi ba insha Allah ta'ala وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاضطرار كبنات الأوبري كذا وإبت النفس يا قيس السري ya ƙarfi a ce tiftan nafsa ranka ya kwanta hankalinka ya kwanta hankalinka ya kwanta ya ƙarfi ya kai a asari mutum mai daraja waji asari mai daraja asalinsa asari mai daraja idan kana son ka ce masu daraja sai ka ce asaratu ƙaumun ƙaumun suratu. suratun mutane masu daraja su rajulun fariyun wani mutum mai daraja wazi? kyau na'am hmm. wannan idan inda muka ce mun dawo baya ne a ai wannan zai sai karatu sai sati mai zuwa insha Allah mun rage karatun yanzu mun kwana ne a huwa lamul hudur a'a ana ce maka وهو ممنوع لتضمنه معنى الحرف وهو لام الهدور لام الهدور أي حرفي لا اللام حرفي ne wanda ke nuna maka wuri kana wuri ko ka saboda wannan wuri wazi? ko kuma a ce al hudur al yana nuna maka kamar ka ce هذا المكان لن يتمك الآن بمعنى هذا الوقت وهذا هذا الزمن الآن الإن اللي يشبه لفظ الآن ممنين الإنن an yi kilafi ko dai ya zama to da ta'arifin hudur domin ya yi ta'arifin hudur a nuna cewa wannan lokacin al'ana wannan lokacin ai haza zaman shi ya sa maka misali kamar ya maka misali da faɗin ka ce tu bi hazar rajul na wuce wannan mutum in arrajul anan al'innan lil hudur ne yana guda maka wannan mutum da yake nan gashi nan ai kace in kace ka wuce wannan mutum wannan mutum gashi nan yanzu a wannan zamani gashi nan kana ganin saboda haka wannan al'in al ne lil hudur to shi ma al'an din al yana kama da yana kama da wannan eh, abin nan abinda yana kama da wannan allin da ke nuna wannan hudur cewa a wannan lokacin a cikin wannan lokacin kamar yadda yake fa za ka ce filbaiti faɗin nan ba harafi ba ne ba nuna maka ciki ba zarfi fa harafi ne ko ba harafi ba yawa fa harafi ne ko ka ce marartu bihi bihi din nan ai shi kansa harafi ne to harafi manne ne shi ma fi din nan zai ne ala sukun kowane lokaci to saboda haka alna na'ana ce al'ana din nan yana ɗauke da wani nau'in ma'ana na harafi domin shi ma yana nuni kan menene kan guduri kamar yadda sauran harufa masu nuni kan guduri suke nunawa kafin shi abin yawo da aka ce lamun hudur din nan lil huduri ai yana nuna maka nan yanzu nan ake don halarci al'ana wannan zamanin na yanzu da ke halarci ne ba zamanin da ya wuce da can ba ko zamanin da zai zo nan gaba a'a wanda ke nan wanda muke tare da shi ka ƙara ganewa? to lamun ludur ana nufin al'in nan lil kudur kamar da man arrajuli anan yake nuni al'in yake nuni kan hudur dama kuma kada ka manta ai mun magana cewa al'innan mai wane ne mai mai tarihi alif da lam din ne ko lam ne kawai lam kan wani lokaci yana da hannu a ciki wasu sun ce lam din ne kawai ba bada fa'idar tarihi wasu kuma sun ce sai an hada da lam da alif da lam gaba na'am